Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio B.O.H na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta Lahadi da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Gari jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan su kuma muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare. Daga nan sai mu kawo muku shirin nan na shiryar Alkur'ani.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 kilohertz biyar. za kuma iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanan labaran Firaministan Iraki Mustapha Alkazimi ya tsallake rijiya da baya a wani harin jirgi mara matuki da aka kai kan gidansa. Iran ta buƙaci ƙasashen Turai da Amurka su nuna da gaske suke a tattaunawar Biyanna da za a yi nan gaba. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya damu da yanayin da ake ciki a ƙasar Habasha. don zuga cikakkun labaran Firaministan Iraki Mustapha Alkazimi ya tsallake rijiya da baya a wani harin jirgi marar matsuki da aka kai kan gidansa da ke yankin Green Zone a Bagadaza a cikin daren jiya. Jim kaɗan bayan hakan Firaministan ya fitar da wani saƙo a shafinsa na Twitter inda yake cewa ina cikin ƙoshin lafiya godiya ga Allah sannan kuma ina kira ga dukkan ɓangarori da suka yi zuciya nesa babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin sannan ba a kai ga tantance irin ta'asar da harin ya haifar ba kafin hakan dama wasu majiyoyin tsaro sun shaida cewa an kai harin rokoki guda biyu kan gidan firaministan mustapha alkazimi a yankin mai cikakken tsaro da ke tsakiyar babban birnin kasar wanda ya kunshi ofishin jakadancin amurka da kuma wasu gine-gine na gwamnati bayanai da kasar sun ce an baza jami'an tsaro a haraba da kuma gewayen inda lamarin ya faru tuni amurka ta yi tur da harin wanda ta ce na ta'addanci ne ministan harkokin wajen kasar iran ya buƙaci kasashen turai da kuma amurka su nuna da gaske suke a tattaunawar biyanna da za a yi nan gaba hussein amir abdullahian ya ce samun ci gaba na buƙatar bangarorin su nuna da gaske suke su kuma nisanci neman wasu buƙatu da suke da da suka wuce gona da iri ga iran ya bayyana haka ne a wata tattaunawa ta wayar tarho da takwaransa na rasha sergei lavrov yayin da bangarorin biyu suka tattauna kan shawarwarin da za a yi nan gaba da nufin janye takunkuman da amurka ta kakabawa iran a tsakiyar makonan ne mai shirin karewa iran ta sanar da amincewa da cigaba da tattaunawa kan batun farfado da yarjejeniyar nukiliyar da ta cimma da manyan kasashen duniya a shekarar 2015 mataimakin ministan harkokin waje na kasar iran muhammad bakiri kana kuma babban jami'in da ke wakiltar kasar wurin tattaunawar ya bayyana cewa gwamnatin su ta amince a soma tattaunawar a ranar 29 ga watan nuwamban nan tattaunawar idan ta wakana kamar yadda aka tsara ita ce irin ta farko tun bayan zuwan shugaba ibrahim ra'isi wanda aka rantsar a ranar 3 ga watan agustan da ya gabata majalisar shugabancin kasar libya ta sanar da korar ministar harkokin wajen kasar najila almangush tare da haramta mata fita daga kasar ba a dai bayyana takamaimai mai ake zarginta da aikatawa ba amma kafofin yada labarai daga kasar da dama sun rawaito cewa an kore ta ne saboda sabawa ka'idodin aiki wata kafa da ke da kusanci da janar halifa haftar da ke da karfin fada a ji a gabashin kasar ta ce an kore ministar ce saboda ta ɗauki wasu matakan siyasa da suka shafi harkokin ƙetare ba tare da tuntuɓar majalisar da ke shugabancin ƙasar ba korar da aka yi wa ministar harkokin wajen kasar ta libya na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke shirin gudanar da taronta na kasa da kasa a birnin paris na kasar faransa a ranar 12 ga wata domin tattauna shirye-shiryen zaɓukan kasar da ke tafe a ranar 24 ga watan disamba to jama'a ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya nuna matukar damuwarsa akan halin da ake ciki a ƙasar habasha mambobin kwamitin sulhun sun bayyana tasirin rikicin kan ayyukan yin kai da kwanciyar hankalin kasar da ma yankin baki daya sanarwar ta yi kira da a girmama dokar yin kai ta kasa da kasa domin ba da dama na gudanar da ayyukan agaji ba tare da wata tangarɗa ba da farfaɗo da hidimomin jama'a da ƙara ƙaimi wajen bayar da agaji har ila yau mambobin kwamitin sun yi kira da a kawo ƙarshen rikice-rikice suna cewa zai iya zama mafari ga tattaunawar ƙasa da za ta kunshi kowa da kowa da zumar warware rikicin da shimfiɗa tubalin zaman lafiya da kwanciyar hankali a faɗin ƙasar sun kuma jaddada goyon bayansu ga rawar da hukumomi a yankin ke takawa da suka hada da tarayyar afirka da kuma babban wakilinta a yankin kahon afirka wato olusegun obasanjo halin da ake ciki a habasha ya ɗau hankalin duniya ne bayan da 'yan tawayen tplf da ke fafatukar aware a yankin tigray da ke arewacin kasar suka yunkuri tunkarar addis ababa babban birnin kasar yayin da shi kuwa firaministan kasar abi ahmed ya bukaci 'yan kasar da su ɗauki makamai da suka mallaka domin kare kasar a wani lokaci yau lahadin ne shugabannin kasashe mambaban ƙungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka za su gudanar da wani taron gaggawa domin duba halin da ake ciki a kasar mali da kuma gini tun bayan da sojoji suka yi shugin mulki bayanai sun ce akwai yiwuwar kungiyar ta yi amfani da takunkumi na tattalin arziki ko kan wasu idakun mutane idan har ba a samu wani ci gaba ba ecowas dai ta damu da halin da ake ciki a kasashen inda take buƙatar da a dawo bisa tafarkin demokradiyya ta hanyar shirya zaɓe mai tsafta taron zai mai da hankali kan mulkin rukun ƙwarya a mali inda ake ci gaba da fuskantar ta da jijiyoyin wuya tsakanin kungiyar ta ecowas da kuma sojojin da ke rike da mulki wanda har ya kai ga malin ta kore wakilin ecowas din daga kasar kan zargin sa da kasar london a harkokin cikin gidan kasar kasar ghana wacce ke rike da shugabancin karba karba na kungiyar ita ce ta kira taron na gaggawa domin duba halin da ake ciki a kasashen biyu inda sojoji ke rike da mulki a ranar 27 ga watan fabrairun baɗin ne aka shirya gudanar da manyan zabuka na mali da suka hada da na shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki sai dai sojojin da ke rike da mulki na mali sun ce suna son gudanar da taron ƙasa kafin su tsayar da ranar gudanar da zaɓukan to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan to a gashe da hassan barka dauke da labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. Ma sauraro barkamu da saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da wannan yanki na yammacin Asiya wato gabas ta tsakiya. To a yau za mu dubi ne akan tattaunawa ta wayar tarho a tsakanin ministocin harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta Iran da kuma takwaransa na Rasha. akan batun yarjejeniyar nukiliya da kuma kokarin da amurka take yin na sake komawa cikin wannan yarjejeniya a zahiri da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shiri zai gudana. wata sanarwa da ta fito daga ma'aikatar harkokin wajen ƙasar rasha ta bayyana cewa an yi wata tattaunawa ta wayar tarho a tsakanin ministan harkokin waje sergei lavrov da kuma takwaransa na iran amir abdullahian sanarwar ta kuma kunshi cewa bangarorin biyu sun cimma matsaya a kan gaba da ƙoƙari tukuru domin kare jijinin nukiliya da aka ƙulla. a tsakanin iran da kuma manyan kasashen duniya a shekara ta 2015 har ila yau bangarorin biyu kamar da sanarwar ma'aikatar harkokin wajen kasar rashin ta ambata sun tattauna shirin da ake yi na sake buɗe tattaunawa tsakanin iran da manyan kasashen a birnin vienna wani sashe na bayanin ya ambaci cewa bangarorin biyu suna son ganin an yi aiki ne da yarjejeniyar ta asali wacce aka kulla a shekara ta 2015 wacce ko majalisar ɗinkin duniya ta amince da ita ba tare da wani sauyi a cikinta ba domin tabbatar da maslahar dukkanin waɗanda suke ɓangarori ne na wannan yarjejeniya ministan harkokin wajen iran amir abdullahian da kuma takwaransa na rasha sergei lavrov sun yi tsokaci a kan ziyarar shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa wato rufa'il grossi da ke shirin kawowa zuwa iran kafafen watsa labarun ƙasar rasha sun bijiro da batutuwa da ɓangarorin biyu suka cimma matsaya a kansu da suka hada da yanayin da ake ciki a wannan yanki tattaunawar tasu ta kuma taɓo halin da ake ciki a ƙasar afghanistan tare da yin kira ga gwamnatin ƙasar da ta ƙara azama wajen faɗa da ayyukan ta'addanci a ƙasar afghanistan dai ayyukan ta'addanci na ƙungiyar da'i sun ƙaru inda take kai har-hare a cikin masallatai cibiyoyin tsaro da kuma wurare na fararen hula. a cikin makon da ya shuɗe ma dai wannan ƙungiyar ta 'yan ta'adda ta kai hari a kusa da wata makaranta ta soja da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama to ita dai yarjejeniyar nukiliyar iran wacce aka cimmawa a tsakanin manyan ƙasashen duniya ta samu tsaiko ne dai sanadiyar ficewar da amurka ta yi daga cikinta shugaban ƙasar amurka donald trump shi ne ya sanar da ficewa daga cikin wannan yarjejeniya a shekara ta 2018 bayan ficewar amurkan kasashen faransa jamus da birtaniya da suke kawance da amurkan sun ci gaba da zama a cikinta hakanan kuma sauran kasashen da suka hada rasha da kuma china sai dai duk da haka kasashen na turai uku ba su yi wani aiki na a zo a gani ba domin sauke nauyin da ya rataya a wuyansu a ƙarƙashin yarjejeniyar hatta yarjejeniyar da ƙasashen na turai suka amince da ita na buɗe wata kafa ta musayar kuɗaɗen cinikayya da iran sun yi watsi da ita bisa dalilai da dama da mafi muhimmancinsu shine tasirantuwa da matsayar amurka da ƙoƙarin ƙin saba mata amma duk da haka jamhuriyar musulunci ta iran bata soya matsayarta ba na cewa za su ci gaba da zama a cikin yarjejeniyar matuƙa sauran ɓangarorin da suka rage a cikinta za su yi aiki da ita ta kuma ta rika ɗaga musu ƙafa na lokaci mai tsawo domin ba su damar sake komawa cikin wannan yarjejeniya rashin ganin wata aniya daga wannan ƙasashen da turai na cewa za su yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyansu a ƙarƙashin yarjejeniyar ya sa iran ta fara rage haɗin kan da take baiwa hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa da kuma dawo rakiyar wasu ɓangarori na yarjejeniyar dama dai tun a lokacin da aka rubuta yarjejeniyar da aka rabtaba hannu a kanta an cimma matsaya cewa iran ɗin tana da haƙƙin sauya matsaya idan har ɗaya ɓangaren ya ta. to babu wani dalili da ya sa amurka ƙarƙashin donald trump ta fice daga cikin yarjejeniyar sai ɗagawa da girman kan irin na amurka amma ba domin an sami wata matsala wajen aiwatar da jijiyar ba daga bangaren iran hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa iaea e ta sha fitar da rahotanni da suke tabbatar da cewa iran ɗin tana ba ta haɗin kai a aikinta na sanya idanu bayan da amurkan ta fice daga cikin yarjejeniyar a ƙarƙashin shugabancin donald trump ta ci gaba da kakaba wa iran takunkumai ɗaya bayan ɗaya tun daga shekara ta 2018 wanda kuma har yanzu yake ci gaba duk da sauyin gwamnatin da aka samu takunkuman na amurka sun shafi ɓangarorin man fetur da dangoginsa harkar banki da kuma ɗaiɗaikun mutane hatta a lokacin bullar cutar corona da dukkanin duniya take da bukatuwa da aiki tare domin fuskantar ɗaya daga cikin manyan ƙalubale na kiwon lafiya da bil'adama ya taɓa fuskanta amurkan ta ci gaba da ƙaƙaba takunkuman da suka kawo cikas wajen faɗa da wannan cuta a kan iran bayan hawan gwamnatin joe biden kan ga mulkin amurka ta yi alkawarin mayar da ƙasar cikin yarjejeniyar nukiliya kamar yadda ta yi alkawali a lokacin yakin neman zaɓe sai dai wannan alkawalin bai tabbata a ƙasa ba har zuwa yanzu babu wani gagarumin sauyi na siyasa na a zo a gani a tsakanin gwamnatin donald trump da kuma ta joe biden wajen mu'amala da jamhuriyar musulunci ta iran domin siyasar amurka kala ɗaya ce ba tare da bambanci da sauyin gwamnati ba idan lamarin yana da alaƙa da jamhuriyar musulunci ta iran a yanzu da ake shirin komawa kan teburin tattaunawar nukiliya a birnin vienna a ranar 29 ga watan nan na nuwamba da ake ciki iran ta bayyana cewa za ta sanya idanu ta ga yadda amurka za ta je wajen wannan tattaunawa da hakan zai ba da dama domin fahimtar manufar da amurka take da shi da kuma alƙiblar da ta sanya a gaba sai dai iran ta sha bayyana cewa tattaunawa ba ita ce abu mai muhimmanci ko kuma manufa ta ƙarshe ba manufa ta ƙarshe shine cimma wato matsaya da kuma komawa amurka da ta fice daga cikin yarjejeniyar cikinta da sa'aya a nan saboda kwarewar wannan wato lokacin wannan shirin muna fatan kun ji daɗin abubuwan da kuka saurara kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a je mu ɗauke da wani jigon kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya. thank you To yanzu kuma sai shirin mana gaba shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boh hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to zan yi sakon gaishe gaishe duba da karshen sati hassan barka ina jinjina maka ina maka fatan alheri da kai da jama'a kuma ma'aikatan gidan radio ira na farko ina gaida a gidan labo wanda yake nan da magaran akwai miji soja mai adaidaita zau a nan da magaran akwai letoro mai isansi bakin ofital ina gaida hajiya lalo mai mulku a nan cikin babbar tasha zandar akwai hindatu unwala wadda take nan zandar akwai yusuf madatai wanda yake nan da magaran akwai sunusu garin madatai wanda suke da magaran na kuna agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum radio ta haram mini musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi ga kindura dangance da wannan karshen mako da muke ciki ina so ku bani dama in gada uwa da amannan arziki kamar haka da farko akwai isu madatte sunusu madatte a nan da magaran akwai usaini sittar an kwalliya da magaran akwai alhaji awal abale wanda yake agadas akwai shehu adamu rijau akwai kadori dan fulani warji ba zan manta da eh, abdullahi kadamari akwai na agwa mai faci akwai miji soja akwai letoro mai isan wanda yake nan bakin asibitin fitar da magaran akwai mutare turbo mai aiki gidan mai kusa da rediyo amfani a nan da magaran akwai mata na karbiya da hajara da sojuwa da farcijin gwai a nan garkin daura akwai masa baran kirkitan dabbobi a nan garkin daura da duk wanda ya ji murya ta ina gaida kowa da kowa ɗaya bayan ɗaya sunana shugaba ilyami kantiri shayi garkin daura na gode rediyo ta yaran ta lafiya assalamu alaikum radio iran ne ne mahmud zaki love nake gida karangare zandar nake gida zoji ta sufu muhammadu baki likita madadar suhu nake gida roga-roga nake gida asan barka nake gida hadari da saba dukkan mutanen zandar da nika gida iliya daura nika gada dole manama dukkan nika gada su ne ne muhammadu zakarulab nijar agadez assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio biyar ta iran na muku fatan alheri kuna tare da mai sauraron ku prezi hamza yaro fada larki daga nan birnin agares a jamhuriyar niger da farko dai yana gaida mai shirye shirin hassan barka zuwa ga ma'aikatan radio na iran ga baki da zuwa ga larwa mai kabu kabu zuwa ga mai gidan namu zuwa ga bukari roga roga hamisa ekom ban namu benzema zuwa ga sanusi sultana zuwa ga ilyas masu ra'ayin zuci musamman zuwa ga zaki love musamman zuwa ga ubaidu zakin wata zuwa ga mijin soja da magaram jamhuriyar nijar zuwa ga kadura diga ga dan fulanin warje da sauraron ku ne hamza alfrezi daga nan fadalar a jamhuriyar nijar a gades Radio BOH take Tehran da farko suna na Sanusi Madatai da magaran jamhuriyar Nijar. Na shigo shirin ne domin in yi amfani da wannan dama in miƙa sakon gaisuwa zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Da farko ina gaida Isuhu Madatai da magaram sai kuma Usaini Star kasuwar kwalliya da magaram. Ina gaida Murtala Salisu wanda aka yi sani da MT Ramfuwan Randa bakwai ina miƙa gaisuwa zuwa ga na agwa mai fati nan da magaram. Akwai kuma Ali Turu a nan da magaram sai miji soja mai adaidaita a nan da magaram akwai tasi unguwar tudu da magaram ina miƙa gaisuwa zuwa ga abdulrahman wanda aka yi sani da abdul kibiya a nan da magaram sai kuma abdul aziz frezi a nan da magaram akwai raba mai aski shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo a nan jihar da magaram ina miƙa gaisuwa zuwa ga mamman bunya yakubu a washe akwai kuma isa musa wanda aka yi sani da isa rezo sai kuma shugaba iliya mai kanti da shayi a garkin daura ina miƙa gaisuwa zuwa ga ibrahim dan fulanin yayari yana jihar bauchi a tarayyar najeriya ba kuma manta da Ilyas Yakubu Digawa shi ma yana nan jihar Bauchi a tarayyar Najeriya da fatan sun ji suna cikin ƙoshin lafiya mai gaishe da su su Maɗaɗai da magaram jamhuriyar Nijar. Na gode. Assalamu alaikum sassan Hausa na BA mai magana Alhaji ta mai sago bayan gidan madara to ina muku fatan alheri ma abuta wannan shiri kowa da kowa musamman ma wanda suka shigo suka ba sakonni a yau na farko akwai wani kangara akwai mutane Murtala MT a kwamisar a dangare muna muku fata da yayi musamman ma kai muke sun kirin asan barka muna ma kowa fata da yayi. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio BOH mai magana ku Almustapha Muhammadu Kadangare dan asalin garin Katagirin Kun. Ina godiya dangance da damar da kuke bamu domin isar da sakon gaisuwa ga yan uwa da amanna arziki. Da farko ina gaida al'umma kwaminikin bangi baki dayanta, ba zan manta ba da al'ummar da ke cikin garin Katagirin Kantu. ina gaida al'ummar garin gidan haru ba sai da wani ba ina gaida al'ummar garin daɗe kowa da kowa ina gaida al'ummar garin waiwaya ina gaida al'ummar garin rahawa babba da karama ina gaida al'ummar garin bajaka turin sunna ina gaida al'ummar garin jawarki assalamu alaikum gidan radio boh mai magana naku almustapha kadan gari a tashi lafiya assalamu alaikum boh muryar jamhuriyar musulunci take ta iyan a ƙasar iran mai magana murtala salisu wanda aka fi sani da mt na rumfar na randa bakwai da ke da magaramcin jamhuriyar Nijar. To da yake yau muna a ƙarshen mako da farko dai na gaida fugaba baba ya lefe akwai isufu garin maratai akwai su garin maratai eh, akwai sunusu garin maratai akwai letoro mai sans akwai na agwa mai fasi eh, da yake nan bakin hospital akwai abdulaziz prezi eh, da yake nan sharo zauna akwai abdulrahman abdo wanda kafsan da gibiya da yake nan karshe kadamari shugaba rabon mai aski ne ta koshi ma kenan ke nan karce da mawai. Assalamu alaikum. Muryar Musulunci ta Iran. Ina fata kowa da kowa ya wani lahiya ina so ku bani dama zan gaida yan uwa da amnan arziki na farko da kai kanka cewa mai shirin barka ina gaida sanusi a madatai isu a madatai idi shagali iliya mai kanti da shayi garkin daura nigeria ina awwa mai faci a bakin ofital ina gaida firezidan raba mai aski da kowa da kowa mai sauraron murya musulunci ta iran daga naku mai sauraron ku abu tela kangarawa zandar to da lana gode sunana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kiraye ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar niger ina so a bani dama zan ka sabon gaishe gaishe na na karshen mako zuwa ga yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida hassan barka shine mai watsa ga shiri a ko da yaushe ina mishi fatan alkhairi ina gaida abokina alkasum da ke agadas ina gaida mamman buniya awashe akwai mushe aliman karimu wanda yake koya shi matan awashe ina gaida abokin nan sabu sabiola abdulaziz prezi share zamana ina gaida shi letoro mai isansu bakin likita dutse na agwa miliki ina gaida shi muji soja mai ta sau ina gaida iliya mai shayi garkin daura ina gaida musa hadaran asfa da magaram mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamare ta birnin na magaram a jamhuriyar nijar a tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa radio iran lawan alhaji abbali gadas jamhuriyar nijar zan yi amfani da damar da kuke bamu in gaida yan uwa da abokan arziki zan gaida manyan malaman mu da ke nan gadas da farko farko dai ina gaida malam abbas yahiya wanda ke nan a gadas ina gaida malam sule dan larabawa ana a gadas ina gaida malam aliyu almajirin malam sule ana a gadas ina gaida malam sanda ana a gadas ina gaida shak malam mamadu a agadas ina gaida malam barmu ana a gadas idan na kuma birnin yamai ina gaida malam naziru musa unguwar tallage ina gaida malam usman garba shi ma unguwar tallage ina gaida malam musa amir unguwar hilin jirgi ina gaida malamin mu shak salihu ahmad lazari idan na shiga najeriya zan gaida malam shak tahiru usman bauchi ina gaida malam nazifi alkaramawi a kano ina gaida malam halilu maraya a kaduna ina gaida dukkan malaman da ke najeriya najeriya niger ghana dukkan su ina musu barka da maulidi ubangiji allah ya maimaita muna ya karba muna ya kuma ba mu ladan da ke ciki na gode sashen hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sashen hausa na murjan furin musulunci na iran suna na Isa da zo daga Nyame tsakiyar birnin Nyame birnin Niger. Gaishe gaishe na na wannan rana ina da Ninja Soja mai a daidaita safu Letoro Sanusi Matsaddai ana mai fatan alfahari Hassan Baraka. Yawan gaisuwar fatan alfahari zuwa gare shi. ina gaida musa hama lawali andu ibrahim fanna assalamu alaikum biyo ya ci hausa radio ta hira mai magana miji muhammadu wanda aka yi san da suna Muji soja mai adida sahu ana zandar likita dutse eh muna karshen mako ina son yi amfani da wannan dama in gaida yan uwa da abokan arziki akwai musa hadarin asuba kashe mai sabko da magaram akwai kadowar daga kadan fulanin warji akwai isu madatai sunusu madatai akwai abdurrahman wanda aka yi san da suna abdul kibiya akwai letoro mai san bagin likitar dutse akwai shugaban kadangaru na agwa a bakin likita dutse akwai kafural habibu wanda yake talabari akwai kafural shata lezi wanda yake yamai akwai kafural ayuba grade wanda yake nan zandar akwai sharjan dauda wanda yake nan zandar akwai shaf usaini wanda yake sojojin safir ne ga baki ɗayansu akwai wana nasiru mai shago wanda yake dispensar akwai sani bulli mai wanki wanda yake dispensar na gode radio bh hausa mai magana muji muhammad wanda aka yi san da suna muji soja mai adaidaita sahu a nan zandar likita dutse a tashi lafiya. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun shi saƙonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin kushin lafiya. Tun sai a gyara zama domin a saurari shirin mana ƙashe wato shirin nan na shiriyar Alƙur'ani. القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين To jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Barkan Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiryar Alƙur'ani. Idan masu sauraro na tare da mu a cikin wannan shiri har yanzu muna nan ne a cikin suratu Sad wadda cikin yarda Allah muke ƙoƙari. wajen kawo muku kira'a da tarjama da kuma sharhin ayoyin da ke cikin wannan sura suratu to a cikin shirin da ya gabata mun karkare bayani ne musamman da sharhi na ayoyin da ke wannan sura suratu sad har zuwa aya ta 61 to kuma mun ji yadda ubangiji subhanahu ta'ala ya bujuro mana irin maganganu da ke faruwa tsakanin 'yan wuta da husuman da ke tsakaninsu a cikin wuta lokacin da suka ga junansu waɗanda suka ɓatar da waɗancan da waɗanda aka ɓatar suke ta jayayya da husuma a tsakaninsu su waɗanda aka ɓatar ɗin sun ga iyayen gijinsu waɗanda suka ɓatar da su a duniya suka dulmiya su cikin halaka suke roƙon Allah ta'ala ya ninka musu azaba akan azaba to wannan ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa wannan wani abu ne tabbas wanda zai faru tsakanin yan wuta din to a dai ci gaba da wannan bayani na yan wuta da suke wa junansu wannan maganganu da ke gudana a tsakaninsu a cikin wuta shine ubangiji subhanahu ta'ala a wannan aya ta 62 a cikin wannan sura suratul sad ubangiji subhanahu ta'ala yake haikaito mana wanda za mu saurari kira'a daga ainihin aya ta 62 mu ji yadda abin yake gudana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ina neman tsari da Allah daga shaidan jefaffe abin kyama. Bismillah da sunan Allah mai rahama mai jin kai. da muka kasance منا لسا su cikin ashararai أتخذناهم سخريا أم زاوت عنهم الأبصار شمن أبا بني وبأ الدنيا ko kuwa idanuwanmu ne suka bauɗe daga hangosu. Inna zalika ta hafu amina. Babu shakka wannan jayayyar ta ‘yan wuta gaskiya ce. To a nan Ubangiji Subhanahu ta'ala abin da ya fara mana da shi shi ne. 'yan wuta sai suka ce maganganun da suke faɗa ga junansu kenan malana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar ubangiji yake haƙeto mana wannan magana me yasa ne mu dinnan wato a junansu su 'yan wuta suke wa junansu wannan magana ina wasu mutane wasu mazaje wasu jama'a wannan rijalan din malaman tafsiri abin da suka fassara shine ai wato muminai a duniya waɗanda suke kallon su suke duban su suna ɗaukan a matsayin waɗansu a shirarai ne a sun su al'amari na duniya su waɗannan bayan su ne fanɗararru su ne ba sa bin Allah a duniya din amma wai sun ga muminai sai suna ɗaukan muminai ɗin a matsayin su ne a shirarai shine yanzu Allah ta'ala ke hakaito mana da wannan bayanin suna nuna wa kansu suna tambayan kansu ina kuma sauran waɗanda da a duniyan nan ne ne wasu jama'a da muke ɗaukansu cewa su a shirarai ne suna ina ne ne ya ba mu a cikin wutan nan ba ga mu muna ƙonewa a ciki to Allah ta'ala a ci gaba sai yake cewa da mu yana hakaito mana maganan waɗannan yan wuta suna mamaki attakhaznahum sakhiyan am zagat anhum al-absar shin a duniyan nan da muna ɗaukan su a matsayin ababen yi wa izgilanci muna musu izgilanci ashe duk abin da muke yi ba haka ba ne kuskure muka yi domin ku yanzu ga alama suna cikin aljanna fa kenan kaji su su kansu yan wutan suke bawa kansu wannan amsa din da mu muna ɗaukan su ababen izgilanci muna musu dukkan abin da muke na muzantawa muna kaskantar da su a duniya to ashe kuskure muka yi kenan domin ku ba ma ganin su a cikin wutan da muke ciki to lalle ko ko suna cikin aljanna ne ko kuma su ɗin nan dai suna tare da mu a wutan ne ganin su ne ne ba ma yi ne suna ina ne wato su so suke su ga waɗannan dai da suka kaskantar da su a duniya suke musu izgilancin nan ko kuma suna cewa lalle waɗannan in dai suna aljanna to lalle mun shiga cikin wani hali a shida ma can izgilinci muka yi musu gashi Allah ya ɗaukaka su in ku suna tare da mu a cikin wutan nan to suna ina ya ba maganin su to wannan ubangiji subhanahu ta'ala duk magana ce yake haikaito mana na waɗannan yan wuta to ubangiji sai yana nuna mana cewa to waɗannan da suke yi irin waɗannan maganganu to lallai ba komai ba illa cikin wani hali na fagamniyan asaba da suka shiga shiga ciki da kuma haƙiƙanin izgilancin da suke waɗannan muminai a duniya to yanzu gashi suna gani ashe muminan nan ne akan gaskiya a duniya din su su ne akan fandara shi yasa suke wannan magana suna nuna cewa sun suna nan cikin aljanna ne ko kuma suna nan tare da mu a cikin wutan kurin idan mu ne baya iya hangen su ba za mu iya gano su ba suna cikin wani fahani na fagamniya to wannan abin da suke faɗa da junansu suke gaya wa junansu ubangiji subhanahu ta'ala sai ke cewa to wannan husuma wannan maganganu da muka hakaito muku wasu husuma ne da za ta faru a cikin wuta tsakanin 'yan wuta din a tsakaninsu da junansu kuma lallai sai sun yi wannan in ji Allah subhanahu wata'ala haƙƙun ta ahalin na wannan husuman da za su yi a tsakaninsu suna so su ga muminai din da suke wa izgilanci a duniya ba su gansu a wutan ba suna cikin irin wannan maganganu ubangiji ke cewa inna hadha in wannan abu inna zalika lahaqqun haƙiƙa ne sai ya faru babu wani shakku a cikinsa tsakanin yan wuta sai sun yi wannan to wannan ba wani abu bai ke nunawa ba illa irin cikin fagamiyan da wanda duk kake wa izgilinci akan yana kan hakika yana bin gaskiya kana masa izgilinci kana tozarta shi kana kaskantar da shi a duniyan nan to lokacin da za a je kiyama kai nan ka riga ka ma bashi guri ka nuna ma kafiri ne shi ko ka ma nuna cewa shi fandararre ne ba ka tsaya ka yi ta haƙiƙi ba ka yi binciken me yake kai ba ka duba gaskiyar abin da yake kai ba aka kurin ka yanke masa hukunci ka kafirta wancan ka tsine wancan ka la'anci wancan haka kurin to kar mutum ya kasance ranar kiyama ya shiga cikin sahun irin waɗannan yan wutan shi ya je ya faɗa wutan ya zo yana ina waɗannan da da ya ɗauka ya jefa su shi da kansa a wuta a duniya ya ba su matsayi a duniya yana nuna cewa su ne ma wancan suke fadararru to gashi ba ubangiji yana hakaito mana waɗansu jama'a za su yi wannan magana daga 'yan wuta su yi husuma a tsakaninsu ina mutanen da a duniya muke ɗaukan su fadararru muke ɗaukan su waɗanda suka kauce muke ɗaukan su wanda ba kan gaskiya ba suna ina ne yaya ba sa tare da mu a cikin wuta wannan abu ya kamata tun anan mutum ya wa kansa wani abu na tuhuma ya gani shin yana wa kansa hukunci da kansa ko kuma yana hukunta waɗansu sa ne kada a ji ranar kiyama kuma ido ya raina fata wal iyazu billah qul kuma babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah ƙaharu shi kaɗai. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وبنجي سمي دكسي دابين ديكي كانسو مبواي مي to bayan Allah ta'ala ya yi wannan bayani ya kai to mana wa'annan bayanai na waɗannan 'yan wutar da abubuwan da zai faru tsakaninsu da maganganun da za su yi tsakaninsu to sai ubangiji subhanahu ta'ala ya karkato zuwa ga manzonsa. muhammad dan abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kullahum ya muhammad ka gaya musu ya kai annabin mu muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka gaya musu cewa ni dinnan ba ainihin wani ba ne dangane da ku illa wanda na zo kurin na tunatar da ku ranar kiyama abin da kurin na zo mai kenan ba kowa ba ne dangane da ku illa wanda Allah ya tayar da ni na zo gurinku domin na tunatar da ku wani abu da ke gabanku na al'amura wanda yake na hakika shine ranar kiyama za ta zo wanda kuma ba abin da nake nema daga gare ku na dukiya ko na shugabanci sannan ni dinnan ina nusar da ku ne cewa fa babu abin bautawa da gaskiya illallah subhanahu wa ta'ala alwahidul qahar ubangiji shi kadai wanda ya buwayi komai da kowa shi kurin nake kiran ku da ku zo ku bauta masa shi kenan ba abin da Allah subhanahu ta'ala ya turo ne na yi ka gaya musu ya kai Muhammadu gaya wa duk duniya wannan magana to ubangiji subhanahu ta'ala abin da yake nuna mana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan sako ne daga shi ubangiji subhanahu ta'ala to anan sai manzo ya ci gaba da yi mana bayanin wane ne wannan ubangijin sai manzo ya ci gaba da cewa shi ubangijin nan fa shine mai tafi da mulkin sammai da ƙasa baki ɗaya da kuma duk abin da yake tsakanin sama da ƙasa ɗin nan shi ne wanda yake tafi da mulkin sammai baki ɗaya da ƙasa da abin da ke tsakanin su mabuwayi wanda babu wani abu da zai galabce shi a cikin duk abubuwan da yake so ya aiwatar na irada ɗinsa subhanahu wa ta'ala shine kuma algafar zunub na dukkan wani zunubai shine mai gafata zunubai na wanda yake so daga bayansa subhanahu wa ta'ala to shine rasulullah yake ta wannan bayani tare da izinin ubangiji ya bayyana mana waye wannan ubangijin da yake kiran mu mu zo mu bauta masa subhanahu wa ta'ala to yana daga cikin shiriyar da za mu ɗauka dangane da waɗannan ayoyi da muka saurara a yau cewa ashe kenan su kafirai a duk inda suke da dukkan ɗagawan da suka yi da dukkan wasu al'amura da suka a duniya za su yi nadama a lokacin da suka samu kansu a cikin wuta saboda haka kenan shiryan da za mu ɗauka shine waɗannan 'yan wutar da suka samu kansu a cikin nama ga irin husuma ce ma ta zo a tsakaninsu waɗannan suna inkarin wannan waɗannan suna inkarin wannan a shekinan duk waɗanda suka taru akan bata lokaci zai zo za su zo su yi husuma tsakaninsu wannan yana daga cikin abin da za mu fahimta ko da kwada da farko suna cikin jin daɗin wannan abu da suka taru a kai na bata ɗin to wani lokaci zai zo su shiga cikin nadama kamar inda waɗannan 'yan wuta suka shiga cikin nadama suke kuma zargin junansu suna tuhuman junansu shari'a ta gaba za mu ɗauka shine ashe duk waɗanda suke yin izgilanci wa wasu muminai ko waɗanda suke hanyar gaskiya suke nuna musu izgilanci suna nuna musu cewa su ba su ne hakikanin mutanen gaskiya ba suna musu wani abu na izgilanci to su ɗin ma lokaci zai zo Allah subhanahu ta'ala zai saka musu zai nuna hakikanin ashe su akan gaskiya suke waɗancan ne akan bata saboda haka kenan shi ma ana nuna cewa ya kamata muminai in wani ya musu izgilanci waɗansu su ne musu izgilanci suna kaskantar da su su yi haƙuri domin waɗannan masu izgilancin lokaci zai zo za su zama a cikin wani hali na fagamniya za su zo su yi nadama za su zo kuma su raina kawo kansu to wannan duk suna daga cikin shiriyar da za mu ɗauka daga cikin waɗannan ayoyi da muka saurara shirya ta gaba da za mu ɗauka daga waɗannan ayoyi da muka ji shine cewa ashe annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba abin da ya zo mana da shi illa wani abu na wa'azi wa'azin nan kuma dangane da al'amura ne na kiyama da abubuwan da za su kasance a kai ba ya zo ne don neman shugabanci ba ba kuma ya zo ne domin ya allantu akan al'umma ba a'a ubangiji ne ya aiko shi domin ya isar da wannan sako to in ku haka ne to ashe wani abu wanda yake na izina a nan shine duk waɗanda suke bin manzon nan musamman malamai waɗanda suke bin tafarkinsa suke cewa na hannu warasatul anbiya mu maganin annabawa ne to ya kamata su san cewa annabin Allah ya zo ne ya tsamo mutane daga halaka ya shiryar da su bai kafirta ba bai zagi ba bai la'ana ba bai ainihin kyamaci waɗansu al'umma daga bayan Allah ba abin da ya yi shine ya yi ƙoƙari ya kirawo jama'a zuwa ga tabarkin Allah shi sa a kowane lokaci ummati ummati ummati al'ummarsa kurin domin tsamo su daga cikin ainihin halaka shi yasa Allah yake gaya masa a cikin wannan ainihin ayoyi da muka saurara cewa ka gaya wa musu ya kai Muhammadu kai ka zo musu ne domin ka wa'azantar da su ka kuma tunatar da su ranar kiyama ba ka zo ne domin neman dukiya ko kuma neman shugabanci ba to wannan wani abu ne wanda yake ya kamata mu ɗauke shi a matsayin shari'a daga cikin wannan ainihin littafi mai tsarki kuma ubangiji subhanahu ta'ala a cikin wata shari'a da za mu ɗauka za mu iya bujiro da ita shine manzo yake nuna wane ne Allah ɗin nan ya ɗaukaka al'amuransa shine wanda yake tafi da al'amuran sammai da ƙasa shine mabuwayi shine wanda ya galabci komai da kowa wannan ubangiji shine wanda yake gafarta zunubai na kowa da kowa na daga cikin bayinsa to ubangijin nan da yake wannan wato wani shirya da zamu ɗauka shine mu dinga ɗaukaka ubangiji muna halarto da irin waɗannan ayyuka da yake yi irin wannan siffofi na Allah ta'ala su ne za su mamu ɗumanina su ne za su mamu kwanciyar hankali su ne za su samu mu zama mun yi kusance shi ba wa ta'ala duk wannan yana daga cikin ainihin shirya da za mu ɗauka daga cikin waɗannan ayoyi da muka saurara to da fatan ubangiji subhanahu ta'ala zai ba mu albarkacin alkur'ani Allah ya tabbatar da mu akan bin sa da kuma daukan shari'a daga cikin sa za mu tsaye da shirin anan sai shiri na gaban Allah kai mu sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To da wannan ne ma kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke ɗauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya. To amma kafin mu bakwana da ko baki ɗaya mu kirkire sai mun sake sauraron wasu daga cikin labaran da aka saurara tare da Hassan Barka. Firaministan Iraki Mustapha Alkazimi ya tsallake rijiya da baya a wani harin jirgi marar matsuki da aka kai kan gidansa da ke yankin Green Zone a Bagadaza a cikin daren jiya. Jim kaɗan bayan hakan Firaministan ya fitar da wani sako a shafinsa na Twitter inda yake cewa ina cikin ƙoshin lafiya godiya ga Allah sannan kuma ina kira ga dukkan ɓangarori da suka yi zuciya nesa babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin sannan ba a kai ga tantance irin da asar da harin ya haifar ba kafin hakan dama wasu majiyoyin tsaro sun shaida cewa an kai harin rokoki guda biyu kan gidan firaministan mustapha alkazimi a yankin mai cikakken tsaro da ke tsakiyar babban birnin kasar wanda ya kunshi ofishin jakadancin amurka da kuma wasu gine-gine na gwamnati bayanai da kasar sun ce an baza jami'an tsaro a haraba da kuma gewayen inda lamarin ya faru tuni amurka ta yi tar da harin wanda ta ce na ta'addanci ne ministan harkokin wajen kasar iran ya buƙaci kasashen turai da kuma amurka su nuna da gaske suke a tattaunawar biyanna da za a yi nan gaba hussein amir Abdullahiyan ya ce samun ci gaba na bukatar ɓangarorin su nuna da gaske suke su kuma nisanci neman wasu bukatu da suke da da suka wuce gona da iri ga iran ya bayyana haka ne a wata tattaunawa ta wayar tarho da takwaransa na rasha sergei lavrov yayin da ɓangarorin biyu suka tattauna kan shawarwarin da za a yi nan gaba da nufin janye takunkuman da amurka ta kakabawa iran a tsakiyar makonan ne mai shirin karewa iran ta sanar da amincewa da cigaba da tattaunawa kan batun farfado da yarjejeniyar nukiliyar da ta cimma da manyan kasashen duniya a shekarar 2015 mataimakin ministan harkokin waje na kasar iran muhammad bakiri kana kuma babban jami'in da ke wakiltar kasar wurin tattaunawar ya bayyana cewa gwamnatin su ta amince a soma tattaunawar a ranar 29 ga watan nuwamban nan tattaunawar idan ta wakana kamar yadda aka tsara ita ce irin ta farko tun bayan zuwan shugaba ibrahim ra'isi wanda aka rantsar a ranar uku ga watan Agustan da ya gabata. To da wannan kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai idan Allah ya kai mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirin mu na rana. Amma kafin wani lokaci, amadadin dukkan waɗanda aka je muryoyin su tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa musamman shi Hassan Barka wanda ya fassara kuma ya karanto labaran duniya ne dan jagoranci ragamar gabatar da shirin na tsawon sa'a guda ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.